وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير kuma wani abu ne zai hana ku ciyarwa a tafarkin Allah alhali gadon sammai da ƙasai duk na Allah ne kuma wanda ya ciyar da dukiyarsa saboda Allah da neman yardarsa daga cikinku ya ku muminai tun gabanin a buɗe maka kuma a yaƙi kafirai don taimakon musulunci ba zai yi daidai da wanda ya ciyar da dukiyarsa bayan buɗe maka kuma ya yaƙi kafirai ba waɗancan da suka ciyar kafin buɗe maka kuma suka yi yaƙi a tafarkin Allah su ne mafiya girman matsayi da daraja a wurin Allah fiye da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu saboda Allah bayan buɗe maka kuma suka yaƙi kafirai hakika Allah ya yi wa duk ɓangarorin biyu alkawarin aljanna kuma dangane da abin da kuke aikatawa Allah masani ne babu abin da yake buya a gare shi daga cikin ayyukanku zai kuma saka maku a kansu.